mun gode Allah ba tare da ɓata lokaci ba har ah, mu cike baya cikin gabatarwa za mu gabatar da shi har yadda aka gabatar da sunayen mu ya zai kaddamar da taro kuma yana da wani kofuri da wata kila kafin a tashi za a iya ganin ya tafi akwai wani program da zai gabatar live tare da BBC to shi yasa za mu bashi ya fara kaddamar da taro shi kenan sai a shiga kai tsaye shine honorable Muhammad Magaji ya taro Bismillah. Ne iso? Karam maro karam. Karam maro. Awu kumdani mina shirani rajim. Bismillahi rahman rajim. Rasulullah wa nabi karim. Ijima wa ramu. Shuga ramu. duk da haka bai hana shi da mai tafiye da shiga irin wannan taro kamar wani godiya kwarai da gaske sauran manyan shehunin mu musamman shi sai dai bashi dan shehin mu dan shehin mu duka da dukkan sauran malamai da suke nan sauran jama'a assalamu alaikum ai a karam kalla ina gani kaman a riga an yi zama an gama hakan ya karam kalla irin bayanan da shi wanda ya gabata bayanan da ya yi yanzu tsayi su kadai karantarwa ne kuma ko da su kadai mutum ya tafi ai ya san abin da ya dauka wannan taro mm. ni kuke zama shugaba akwai abin da ake cewa shugaba temporal a majalisa idan aka samu crisis a house ke to wane ka rige mana da lokaci gangane wato ba to ba tsammani ta ce wani rige mana kawai sai ce kai shine shugaba temporary ake ce masa to ni na zo nan in yi zikirin juma kamar yadda aka ce ni an gayyace ni a waya kuma inda muka sanar juma an sake sanarwa a ce to samu za ta tunda Allah ya san muna gari a nan aka ce mini ne shugaba na wannan taro a lokacin da aka ambata mini a lokacin shugaban kantano bai isa ba da ya sauri ba zan amsa ba sai ga wanda ya kamata ya shugaba a lokacin na mutu mutu na ce a ina da program ina da program live a ce ta kokare yanzu ina zo nan sau biyu suna kira na suna bukatan 820 eh, daidai ya zama ina ina ina rike da waya saboda haka na ce amin uzuri karfe takwas zan bar nan wai ba an gama ko ba gama ba so bai kamata shugaba ya tafi ba tare da an gama ba suka ce a ah, duk da aka karba sun yi kan karbi shugaba tun kura saboda haka ni shugaba ne na riko na yan aka da. amma babban abu wannan tsarin da kuka ɗauko ina ganin kun ɗauko shi a lokacin da ya kamata kuma babu abin da wannan abu da wani ya gaya mana cewa wata ran wani zai zagi iyayen manzo Allah wallahi a bayan za mu mutu gaskiya ne za mu mutu amma idan muka tuna kalmar da shehu shehu manzo ya faɗi wata ran da aka zo ana wazin farkon wazin izala a Central Islamic School na Gombe ya an gaya masa ya ce a ce bai wala ku tsakanta ba abin da ba za a yi ba ba wanda ba za a zaka ba in dai za a zaki masu Allah ba wanda aka bari ko wallahi duk wanda ya zaki shehu tijjani ya zaki shehu ibrahim dole ne sai ya kare da wannan layin da aka dauko din dole su gaskiya ai ba wasa bane ka zaki bayan Allah sannan ka zanna lafiya ai ba zai yi ba ko mu da muke ji din ake ganin ake jin abin da ake ko a rediyo ko a whatsapp ko a me za ka ji ai muna ji a jikin mu yanzu ba wa zan ji ba don ba layi na bane da taron siyasa na sun ta magana daga nan wataƙila har gari ya waye amma ba layi mu bane wannan da ake inda ake nan an sani ne ko shugaba tamfo ni na roƙo wayannan da ta ɗauki wannan harka ku ba su goyon baya wallahi a baya iya yau din nan inda shehin mu wani mutu ya tashi ko a mafarki ya faɗa mana duk abin da muke yana sani ko shehu manzo Oh. ni dai balafin dubu arba'in da ya kamata a eh, ku kata zan cikata muku shi da safe ka zo karbi kuɗi dubu arba'in ya zama 80,000 ka ya shiga hannu Allah ba shi in aka samu ni ƙari sai a yi Allah ka da alheri eh? Allah ka da alheri ina kira ga jama'a farko ba ba su goyon baya Ba tsaya musu kuma kun yi kuri da duk abin da za a faɗi komai za a faɗi da Allah da annabi aikin da kwado kun shi ne aikin da kamata mu muna bayar da kuma al'umma suna tare da ku. Shugaba muna roƙon ka kai hakuri in dai irin wannan lokacin za a yi shugaba muna son muna roƙon ka goyon mu a ƙasa halartan ka a wurin zai ba mu ƙarfin gwiwa. Ni yanzu wataƙila da litinin aka sani shugaba wataƙila litinin ya zama ba na gari amma na ji daɗin yau din nan da ni aka wannan zikirin juma'a kuma dan ina fara wannan taro karshe ina ƙara godewa waɗanda suka shirya wannan muna addu'a Allah ya saka da alheri wadan Allah mu zauna kan abin da shehu ne suka gina wallahi shehu mu duk shehu mazan da ka gani ake yin sunan su har abada wallahi ba zama su kai ba soyayya ta gaskiya ke tsakanin su gaskiya tsakani da Allah a inda suke dukkan magana Allah magana Allah magana Allah suke a kai suke shi yasa aka kai wannan wani musulun da muke kofar gidansa a yau wani abu ya taɓa faruwa da shi jarrabawa muka same shi a a an yi rikici a lokacin matuƙo wallahi muna kofa muna damuwa ko kaɗan shi ba Allah dirnu Allah dirnu amma ga wanda bai sani ba bari huna yau a sani abinda Allah ya kaddara aka bambin kwata gata wallahi saboda an kulle mabibu na minti tana kai awa ɗaya Allahu Akbar ni kam haka muka dauka wani da kuma haka kuma faɗa wani ma wani ya gaya mana haka yi bayan Allah ba ta ba mu zauna lafiya muna sautin nan kamar lafiya Allah ya sa a yi masu yafi biyar da za a yi a sama shi lafiya kuma Allah ya sa al'umma su taru kuma Allah ya ƙara mana son manzon Allah kun makiyin makiyin dangin manzon Allah dangin manzon Allah kowane irin dangi Allah ya mana maganin sa Allah ya ware su gefe mana maganin sa haka an zara ba da lokaci muna godiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi alhamdulillah Allah ya saka da alkhairi a jawabin kaddamarwa kenan daga shugaban tsaro kuma an ji jawabai masu gamsarwa matuƙa da gaske a dunkule ne ko da yanzu mun daga tuna cewa naka naka ne saboda haka wani rabu muna addu'a Allah ya kawo babban rabu. Kuma wani masoyin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana tare da kai. Muna alfahari da irin ku, muna alfahari da irin ku. Allah ya biya bukatu, Allah ya saka da alkhairi, Allah ya daga ruwa asiri, albarka Annabi sallallahu alaihi wa sallama. To jama'a a lokaci ya riga ya shiga sosai za mu tafi kai tsaye zuwa gabatar da wannan lecture da ake so a gabatar sai mu daɗa taro hankula mu kuma ji irin sako da ake tattare da shi za a isar mana mai gabatarwa shine alhafiz maudin tukur sheik adamu ciro zai gabatar kuma masu wayoyi ya kamata a ɗaɗɗauka saboda zai yi amfani a lokacin da babu wayoyi shehanan mu in shehu ibrahim radiyallahu anhu ya zo yana majalisi alƙalami ake sa da tawada don abin da ya faɗa za a rubuce shi kalma ɗaya ba za ta wuce su ba ina da wani littafi salasu majalis saniya majalisosin shehu ne kawai aka rubuce aka haɗa aka buga kuma ya zama ne yin ina da wani littafi tausi abu ne wanda ya fara lishiyu tuwa shugaban na Shehu Ibrahim ne radiyallahu anhu wata sosai ne gabatar a Najeriya yaran mu suka rubuta to yanzu Allah ya sauke mana ga wannan yan wayoyi kawai budewa za mu yi duk abin da aka faɗa ya shiga cikin muna tare da shi daga bayan ka zauna kan su za ka sake ji abin da baka hankalta ba ma lokacin da ake faɗa suka sake hankalta to saboda haka muna so a ɗauka kuma akwai thesis da dama da yanzu suke nuna wannan program ɗin, direct live program na farko dai akwai mu'assasatul anwar afirka na su a sheik abul fatih sani su imamu junaidu to suna nuna wannan program live sannan akwai irin su alfaida da feci na zawuyar modibo adamu ciro da dai sauran pages da dama ana nunawa kuma muna fata bayan mun gama program din mun haɗa su muna da su record so muna addu'a Allah ya kawo wani dalili ta yadda za a ɗauka a dunkule a sa a gidan TV ko na alfaida ko na khalifa TV ko wani abu makamancin haka dan duniya ta sake gani kuma a amfana saboda darussan suna da amfani matuƙa da gaske to Allah ya taimake mu Allah ya samu dace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 النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم أولو الأرحام بعضهم وأولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا يسأل الصادقين عن سرقهم وأعد للكافرين عذابا أليما صدق الله العظيم muna yi Allah tabaraka wa ta'ala godiya da ya nuna mana wannan rana ta juma'a tara ga watan zulqada shekara ta biyar. bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da sha bakwai ne ko sha takwas sha bakwai ga watan biyar shekara ta dubu biyu da da ashirin hudu. alhamdulillah kafin mu shiga bayani akwai magana da shi sai di malam shafi'u ya yi a yanzu cewa ana haska wannan programs da muke a yanzu a mu'assasatul anwar afirka ana kuma haskawa a peji na kafilatul muhabba na maulana professor ibrahim ahmad makari sannan ana haskawa a sufi media connect sannan ana haskawa a zawiya ma'ana zawiya wacce take wajen mu can zawiyan shau adamu cilo wannan dai a yanzu su ne wanda suke haskawa a halin da muke ciki <clears throat> Allah da yassarewansa da cikin girmamawa da girmama janibin manzan Allah duk wanda ya hidima irin wannan wallahi annabi yayi ba ba wani annabi kawai kai ba shi ko annabi ko da wasa aka sai an samu sakamako kai ko ba a san an yi ba ma wallahi sai an samu sakamako balle an yi da nufin annabin aka yi wa to saboda haka Allah saka masa da alkhairi sannan kuma wannan ba zai sa a yi ƙasa a gwiwa ba kar mu yadda wancan hadisin ya ta faɗawa kanmu zahaba alud dusuri bil ujuri kullum a ce masu kuɗi sun ɗauke lada ba haka sahabbai suka kawo ƙara wajen manzon Allah ba a rasulullahi masu kuɗin da ba sun kwashi lada annabi ya ce me ya faru yace muna sallah suna sallah muna azumi suna azumi kuma sun suna sadaka da kuɗi mu ba mu da kuɗi annabi yace ku je ku yi tasbihi sadaka ne ku ya yalala sadaka ne ku eh, ku yi kabbara sadaka ne ha wanda ya bada kuɗi ba zai iya kabbara da halala bane su ma sai suka kama yi sai suka lallabo suka dawo suka ce ya rasulullahi wannan aiki fa da ka bamu mu samu lada sun ji sun kama annabi yace ce to ku yi haƙuri zalika fadlullahi wannan ko fadalan Allah ne ba yadda za a yi to kai mu yazo kullum a rinka bar mu zaba hadu dusuri bil ujuri shi dadin Allah da wanda ya bada miliyan ɗaya da wanda ya bada naira ɗaya in dai aikin Allah ne a wurin Allah da dai suke wani lokaci mai naira ɗaya sai fi mai miliyan ɗaya a wurin Allah karkare na abin da za ka yi idan na aikin alheri ne musamman a janibin manzon Allah saura kara ya bayar a ce za a noke a malam shafi'u ya ce za mu yi na ranar juma'a wanda za mu yi a Shi shine na rufewa shine na rufewa shine na farawa dan yanzu mun fara kenan babu ranar shiru sai dai in an yi ji mu shiru a duniya eh in dai ka ji shiru mu dai ka ji mu shiru to muna hanyar ga amma in dai muna rayu mun fara kenan saboda haka yanzu idan mun gama wannan akwai nukɗoɗin da za mu shiga magana akan su duk ko sati biyu ko wata ɗaya kullum sai mun yi ma shafi'un ba mantawa yi sai mun yi yanzu magana da muke idan mun gama wannan nukdar akwai wata magana da su waɗannan mutane suka sake fito da ita ba a yi duniya da lahira don manzan Allah ba to topic ne mai zaman kansa sai mun yi majalisi a kansa sannan yanzu sun sake ɗauko wata magana akwai wani a nan Kano wai yanzu ya ɗauko wani tsari wai zai karantar da duniya jawahirul ma'ani don a gane sharrin jawahirul ma'ani mun samu dai waɗansu sun tokare shi yanzu tun ranar muƙaddima aka kada shi wai yana maganan kashiful hijab shi bai san kashful hijab littafi bane sai ya ce wai kashful hijab na Ahmadu Sukairiju wai wani istilahi ne na sufaye shi bai san sunan littafi bane ba aka ce kai da baka san sunan littafi baka ce zaka tinkari wahirul ma'ani idan mutum yana so ya gane duniya ta tona mar asiri kuma ran da yace zai karanta jawahirul ma'ani abinda zai baka mamaki wai zai karanta jawahirul ma'ani na Muhammadu Bakari ah jawahirul ma'ani kuma na Muhammadu Bakari shi ya dauka maganar salatul fati yake yi to shi ma muna nan gombe shi yana kano sai mun yi karatu a kai eh jawahirul ma'anin ai kayan mu ne za mu zo mu yi magana kan jawahirul ma'anin mu a cikin abunda da malaman mu suka karantar a cikin jawahirul ma'ani saboda haka duk ranar da dan tsiya bai huta ba bai kamata dan kirki ya shiru ba saboda haka man jabiu mun gama ranar juma'a a ranar kuma za mu sanar da next program din mu in Allah ya yarda da albarkan manzan Allah yau ko ba su taɓo wani abu ba mu za mu zo mu zauna mu ce to yau za mu yi magana ne akan kyautan manzan Allah yau kuma za mu zo mu yi magana akan sai da amina ita kaɗai ita kaɗai tun daga sunan mu fara bayani wace ce sai da amina yaya yi ya yi ita kaɗai sai mu ɗauki awa biyu amina kawai gobe ko mu da sai dina abdullahi shi ma mu yi mu tsallaka mu tafi abdul sai mun ji har kan Abdul manafi ko to saboda haka babu ranar shiru saboda haka muna fata za a karfafe mu kamar yadda shi honorable ya faɗa wajen halarta shi mai zuwa ya yi karatu ko ya yi wa'azi kamar mai sai da kaya ne in ka zo sai da kaya idan ba masu ya tafiya za ka yi wanda zai zo magana yana neman masu sauraro ne samun masu sauraro yana karfafan wanda zai yi magana saboda haka muna fata za a karfafe mu wajen halartar waɗannan tarurruka saboda aikinmu ne gaba ɗaya Allah ya ɗora mana tsayawa kan janibin manzon Allah ya zama dole a wajenmu ya zama dole to muna fata Allah ya saka wa shi wani rubul da alkhairi da irin hidimar da yake mana sannan ya ce ya zama ciyaman na zama ne accidentally a yau kenan dama mun tsara kowane zama akwai ciyaman na zama shi akan dama zama zai zai ciyarin na zama ne ranar litinin wanda muka nema ya zauna yau tun shekaran jiya muke neman sa har yau ba mu same shi ba shi da muka ce za mu kai shi litinin sai gashi Allah ya kawo shi da Allah wa ya kawo mana shi to ba dole mu ba shi ba na ran litinin ya dawo yau to saboda ka dama yana ciki amma dai ba yau zai yi ba kan sai ranar litinin na yau din kuma insha Allah za mu roƙe shi koma ranar litinin Allah saka masa da alkhairi so alhamdulillah a gurguje yan uwa kamar yadda aka ba da maudu'i wace irin kariya Allah yake ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da farko sai mu tambayi kanmu yanzu a matsayin mu nan na kasassu mun kai mu kare wa annabi wani abu amsa ba mu kai ba wallahi ba mu kai ba to amma kuma tun da ba mu kai ba za mu yi shiru ba za mu yi ba saboda aya qur'ani Allah ya nuna mana a kare masa annabinsa idan muka dubi ayan suratul hajji man kana yazunnu Allah yansurahu Allah fid dunya wal akhirati idan ka dubi waɗansu tafsirai musamman kamar ibnu kasir ya kawo cewa abdullahi ibnu abbasin Allah ƙara musu yarda ya ce ai man kana zunnu allan yansurallahu muhammadan yana kawai Allah a wurin kai tsaye yana magana ne akan kare annabi muhammadu to tun da ko Allah ya ce mu kare to dole ne za mu fito darajar mu ita ce mu kare manzan Allah mu kare janibin manzan Allah yau ko iyayenmu da aka suka haife mu idan mutum dan halal ne ba za a taba mar mahaifi ya shiru ba ba za a taba ma mahaifiya kai shiru ba ban yi tsammanin haka zai faru ba balle a taba mana wanda Allah bai yi kamarsa ba Allah ba zai yi kamarsa ba kamar annabi Muhammadu kuma a dubi abun da ya fi komi a dubi iyayen manzon Allah sayyidina Abdullahi da sayyidatuna Amina a ɗauki wata muguwar magana a faɗa kuma mu ja baki mu shiru anya mun zaman toko da gaske muke yi ba zai yi mun shiru ba to saboda haka yasa muka taso da wannan aiki muna kuma addu'a muna kuma maraba da zuwan Khalifa shehu manzo Sheikh Muhammad Sha'ban shike yau a saboda haka insha Allah wannan aiki kamar da aka faɗa an fara kenan za mu yi magana gurguje saboda lokaci a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da farko akwai wanda za mu ɗan ƙwanƙwashi kansa kaɗan sai mu wuce akwai wani wanda ya ce babban malami ne ya ce duk ƙur'ani bai ga inda Allah ya ce a so annabi ba wannan magana ce sananniya a guri duk magana in ta zo ba ta da daɗi amma larura ya sa dole sai mun maimaita ta akwai wanda ya faɗi wannan magana babban malami ne duk yanzu baya nan ya riga ya mutu amma magana tana yawo ya ce duk ƙur'ani bai ga inda Allah ya ce a so annabi ba wannan haka ya faɗa yana nan a wayoyin mutane ma akwai shi sai nake cewa ba sai an yi dogon raddi ba ba sai an yi dogon raddi ba idan ya ce bai ga inda Allah ya ce a su annabi ba mu fahimci maganar na farko ya ce bai ga inda Allah ya faɗa ba to shine bai gani ba shine bai gani ba ai da ma ka ce ko bai ga inda Allah ya ce a su annabi ba to mu bar shi shine bai gani ba فإذا لم ترى الهلال a لأناس bil بالأبصار idan mutane sun ga jaririn wata dan idan kana ciwo ba ka buɗe bude idon ka karkace karya ne jaririn wata bai fito ba na biyu amsar da za a bashi ɗaya ce saboda kar a ɓata lokaci a kansa baka ga inda Allah ya a so annabi ba eh ban gani ba kar ka so shi ina ganin shak an clear ko baka gani ba kar ka so shi tunda kana jira sai Allah ya nuna ba. tsobar bar masa annabinsa to abin da ya sa na kawo wannan magana shine duk qur'ani kamar yadda na saba faɗa duk qur'ani akwai abin da yake cewa manual in ka sayi waya akwai manual in ka sayi rediyo akwai duk abin da ka sayi akwai manual to mu dai abin da muka gane a qur'ani aka ganar da mu qur'ani gaba ɗaya tun daga fatiha har minal jinnati wan nasi manual ne wanda yake koya wa duniya sanin waye annabi muhammadu duk qur'ani kowace aya in ka ga dama ka kira sai ka fudda annabi a cikin ta kowace aya saboda haka wannan nukda ta cewa Allah yana kare manzan Allah to bari mu ɗauko shi a gurguje na farko da an taɓa manzan Allah Allah ne yake cewa ni zan rama annabi bai taɓa ramawa ba saboda matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya yi wa manzan Allah difa'i ta wajen kafirai Allah ya yi wa manzan Allah difa'i ta wajen munafukai Allah ya yi manzan Allah difa'i har wajen muminai sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya yi wa muminai difa'i saboda manzan Allah Allah ya yi wa matan manzan Allah difa'i saboda manzan Allah saboda haka shi annabi sallallahu alaihi wa sallama matsayin da ya kai a wurin Allah shine da Allah ya aiko shi sai ya ce to na aiko ka bayan na aiko ka ni zan tsaya a cikin sha'aninka kafin a saukar da wallahu ya asibuka minan nasi manzo Allah yana da masu kare shi kamar a ce jami'an tsaro manzo Allah yana cikin daki sai sako ya zo wahayi aka saukar da ya ayyuha rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fa ma ballagta risalati wallahu ya asibuka minan nasi manzo Allah bai fito ba ma lekowa ya ce gaba ɗaya na sallame ku kuje Allah ya yi mu ya ce kowa ya je kama aikinsa kawai na samu babban tsaro daga Allah tun daga ranar annabi ya sallami kowa sallallahu alaihi wasallama wannan abu na farko kenan abu na biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya faɗa masa cikin irin ɗaukin da Allah ya bashi yana gaya masa yake cewa inna ka faina kal mustazi'ina duk wanda zai taba kai ma izgilinci ya rasulullahi mun isar maka mun isar maka inji Allah Allah ya sake gaya masa wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin Waka kafa bi rabbika waye kenan annabi Muhammadu ko Waka kafa bi rabbika hadiyan wa nasira Allah ya isa zai dora ka akan hanya Allah ya isa ya taimake ka ba wanda ya isa ya taba ka ya rasulullahi sannan ubangiji ya gaya masa a wani wuri ya ce fa innaka bi a'yunina duk abin da zaka yi muna nan muna lura da sha'ani ka ba mai taba ka ya rasulullahi saboda haka Allah yana kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kariyar da mu ba za mu iya komai ba sai dai mu yi don neman albarka Allah ba mu albarkan manzan Allah a gurguje kariya za mu fara da masu imani wani abu ya faru tsakanin sayidina abubakar da sayidina umar Allah kara musu yarda mun sani dai idan aka dawo wajen martaba cikin sabon manzan Allah su koli a irin layin da suke wani abu ya faru wata ran suna zaune a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai suka ɗan yi jayayya jayayyar kuma ba wata jayayya ta kirki ba akan mutanen banu tamimi sai sayyidina umar yake cewa waɗannan mutane wanda za a shugabantar musu shine al-aqra ibn habis sai sayyidina abubakar ya ce a al-qaqa ibn ma'badin za a shugabantar sai sayyidina umar ya ce a al-aqra ibn habisin za a jagorantar sai sayyidina abubakar ya ce umar ma eh, yake cewa ma ra'aituka illa ma turidu illa khilafi ma turidu illa khilafi ba abin da kake nufi sai da kai mun musu kawai sai da Umar ce Abubakar ba musu zan maka ba iya wannan maganar suka yi a gaban annabi ba da annabi suka yi ba su suka yi su su amma don a nuna ma matsayin manzan Allah duk wanda ya shigo layi in dai zai dan taba wani abu na annabi kaɗan to duk girman ka Allah zai sauke ka duk girman ka ku dubi girman na Abubakar ku dubi girman na Umar amma magana suka yi su su ba da annabi ba Allah ya ce yanzu a gaban annabin na kuke musu a gaban annabi kuke musu Allah ya ce to ku ji ya ayyuhal ladina amanu ka ji ba kiran da Allah ya musu don ka gane yan gaske ne yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka yi imani in ka dubi tafsiri wannan akan so ta sauka la tarfa'u aswatakum kar ku daga muryanku fawqa sautin nabi sama da annabi wala ta lahu bil qawli in zaku yi magana da manzan Allah kar ku rinka daga murya kuna magana da shi ka jahari ba'dukum li ba'd kamar yanda kuke magana da juna Allah ya ce an tahbada a'malukum idan kuna wannan garajen gaban annabi na Allah ya ce wallahi zan bata aikin ku kuma zan bata wa antum la tash'urun ba ku san na bata ba sai an ji a samu babu da su wa magana da sayyidina Abubakar da sayyidina Umar don a nuna ma yadda Allah yake lura da sha'anin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da wannan aya ta sauko tun daga ranar Sayyidina abubakar da Sayyidina umar tun daga ranar suka daina daga murya ga manzan Allah da aka saukar da wannan aya akwai wani wanda ake kiransa a sabit ibn qaisin shi ranar kamar bebe ne hakan nan idan zan yi magana sai ya dan daga murya kawai sai ji labarin an ce duk wanda ya daga murya a gaban annabi ga abun da zai faru kawai sai koma gida ya zauna ya daina fitowa gaba daya wani ƙaunin kuma kamar inda alƙawari ya kawo cikin shifa wani ya komawa ya kan hanya ya zauna ya ta zabga kuka kawai wani ƙaunin kuma ya koma gida ya zauna ya daina fitowa sai manzo Allah ya tambaye sa dubu mu'azin yace sa dubu mu'azin ni kam ina labarin ah, sabitu ibnu qaisin ce ba na ganin sa ko bai da lafiya ne ce to Allah makoci na ne amma misalin da yake ciki ba yace ga je ka bincika mu ya zo ya same shi yace annabi ya tambayi labarin ka me ya faru baka zuwa gaban annabi yace baka ji ayan da ta sauko ba Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi ni kuma ba na iya magana sai na daga murya saboda haka in je gaban annabi in daga murya Allah ya shigar da ni wannan sha'ani in zamanto akunu min ahadin nari in zama cikin yan wuta sa'adu bin mu'azin sai ya dawo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullahi na je na samu sabit ibn qaisi ai ga abun da ya faru shi yasa baya zuwa sai ya ce a a la bal kullahu fa huwa min ahli jannati je ga gaya masa dan aljanna ne kaji annabi Muhammad shi ba yana tsoro ba annabi ce je ka gaya mar dan aljanna ne ba je ka gaya mar ba komai ba je ka gaya mar ni annabi na ce dan aljanna ne yanzu ko a nan ba mu isa mu tsaya ba annabi yana kiran wani ya ce dan aljanna sai ka dubi sai ya ga amina da sayyidina abdullahi ka je yadda annabi yake kyautar aljanna har ka iya bude baki la ilaha illallah annabi ya ce dan aljanna ne shi kenan sai ya ji daɗi ya dawo ya ci gaba da zama gaban manzon Allah wannan difa'i kenan wanda suke da imani irin yadda Allah yake lura da sha'anin manzon Allah bayan wannan a cikin waɗanda suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun zo uzurinsu ya kawo su manzon Allah yana cikin gida raka suna so su gana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba su san ta ina za a yi ba baƙi ne ba su san ladabi ba kawai sai suka kama kwala kira Muhammadu Muhammadu annabi yana cikin gida an ce annabi ma yana irin ƙailulan nan sai da ya farka yanzu ya same su ya ce me ya faru suka ce ga abun da ya kawo mu ga abun da ya kawo mu Allah ya ce yanzu annabin nawa ake kwalawa kira annabi na a kwalawa annabi na kira Allah ya ce innal ladina yunadunaka min wara'il hujurati aksaruhum la yaqiluna masu kwala ma kira a gidanka na ya rasulullah Allah ya ce mafi yawa ba su da hankali Allah ya ce wala wannahum sabaru ina ma da za su yi haƙuri in sun zo ganinka kar su ma sallama kar su tura ma ɗan aike kar su ma gyaran murya kawai su zauna hatta ta kuruja ilaihi har sai lokacin da kai ne ka fito Allah sai da ya rantsuwa ya ce lakana khairan lahu wallahi da ya fi musu alheri wannan sunan kiran annabi ma kiran suna kawai ka ji yadda Allah ya sauke har yau muna karanta ayar nan kiran sunan annabi kawai da rashin ladabi sai da Allah ya raddi har tashin alkiyama ana karantawa wannan dan a nuna mana yadda Allah yake ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kariya idan muka dawo muka dubi waɗanda suke munafukai mu ɗauki su suratul tauba kawai ta ishe mu suratul fabi ko sunan da take tonon asiri a cikin suratul eh, suratul taubati za mu ga yadda Allah ya fito ya nuna fa bayi da kamar manzan Allah yadda Allah ya tsaya ya ba annabi kariya da sharrin munafukai irin waɗannan wanda suke taɓa mutuncin annabin don kalamansu suna kama da kalaman waɗannan mutanen dama ka zo ka ɓata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai shine munafurci wato imani a baki kafirci a zuciya a cikin suratul tauba an dai samu wurare da yawa na farko lokacin da aka yi hijira sai muka ji ubangiji yana gaya mana illa tansuruhu faqad nasarahu Allah ko da mu ba mu taimake shi ba Allah yana gaya wa duniya ne wannan annabin nawa ku ji matsayinsa a wurina ko ba ku taimake shi ba faqad nasarahu Allah haƙiƙa Allah ya ba annabi taimako ashe nan mu wake kira yanzu mu ba da mu kariyar don mu mu mu samu shigowa ah, to illa tan suruhu ko ba ku taimaki annabi ba faqad nasarahu Allah Allah ya riga ya taimake shi Allah yana nuna mu ba da namu taimakon kenan don me don mu mu shigo mu mu samu namu rabon amma ba dan za mu iya ba an Allah ya ce yayi ba fa bakar yansu bakar yansu ba fa a faqad nasarar Allah Allah ya riga ya taimaki annabi in ma ba mu taimake shi ba da aka shiga dama malamai suna cewa akwai difa'u bi ayatul qur'aniyya akwai kuma difa'u bi ayatul kauniyya to a wannan kabiya da ta faru hijira da manzo Allah an samu ayatul qur'aniyya da ayatul kauniyya domin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taho shi da sayyidina Abubakar radiyallahu anhu suka shiga cikin kogon garu sauri sun yi kwana uku a kwana uku nan bayan gari ya waye sun taho don bibiyar inda annabi ya da suka zo bakin garu sauri suka ga cewa babu alaman dan adam a ciki domin bayan manzala da sayyidina Abubakar sun shiga kamar yadda muna karanta ko da a cikin alburda ko cewa fasirku fil ghari والصديق لم يرم وهم يقولون ما في الغار من إرم زن الحمامة وزن العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تهي أغنى عن مضاعفة من الدروي وعن آل من الأمم da suka shiga sai Allah ya kawo gizo-gizo ya saƙa ya toshe bakin kogon aka kawo tsuntsuwa ta yi sheƙa ta yi kwai bayan an yi wannan duka a cikin daren fa da annabi ya shiga har ma da suka biyo suka ce to ga dai alaman hanya amma babu alaman mutum suna da wani boka da ake kiransa sadiha suka je suka ce sadiha tu duba mana ina annabi da abokinsa suka yi ya ce yana cikin kogon nan suka ce kai boka kan kai ƙarya dan nan kafin a yi muhammadu ma wani bai shiga nan ba ballanta na yanzu ya ce yana ciki suka ce baya ciki har ma an ba manta ba sai na abubakar yana cewa ga su kamar za su taka mu law nazaru ahaduhum ta takadmai da absarana ɗayan su ma da zai duba kasan dokinsa da ya gamu amma ba sa gani Allah ya makantar da su sai yana nuna ma kariyar da Allah yake bawa annabi Muhammadu har ma a wannan aya Allah yake ga mana idza khalaja wal ladina kafaru saniya sanaini idhuma fil ghari idza yaqulu li sahibi la tahzan kar kai bakin ciki ya rasulullah inna Allah ma'ana Allah yana tare da mu har ma annabi ya tambaye shi ma ba duka bi isnaini Allahu salisuhuma me damuwanka mutum na biyu mutum biyu Allah shine na ukunsu wajen taimako sai na baka ya samu nutsuwa wani kaulin ma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga sa bai kwanta ba yace ce ba komai abubakar in za su shigo ta nan za mu fita ta nan sai na abubakar da ya duba cikin kogo sai ya ga kogi da kwale-kwale da yana jiran masu tsallakawa a tsallaka da su ya kun fa ya kuma aiko ta wani mai kun fa yakunu sayyidi sadati muhammadu saboda sai na baka da samu nutsuwa in ma an shigo ta nan to ga kogi in an tsallaka kuma an tsallaka kenan wannan kaga wato ayatul kauniyya kenan abun ne ake a aikaci kawai a cikin kogo kwanan su uku Allah ya kare annabinsa annabi Muhammadu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce ya tafi Madina bayan wannan a cikin wannan sura har yanzu munafukai idan muka dubi cikin suratul suratul tauba tana da wani abu wa minhum wa minhum wa minhum wa minhum a ciki wa minhum allazina yuzuna an-nabiyya wa yaqulu lahu uzur wa minhum man yaqulu zalli wala taftini wa minhum man ahada Allah a ciki duka wato wa minhum din nan Allah yana magana akan munafukai ne sun taba bar annabi ne da Allah ya rinka magana akan su aka je wata aya ayan da take cewa ya zara munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim qul istazu inna la mukhrijum ma tazaru wannan ayan da ta sauko Allah yake cewa munafikan nan su hankali da annabi na annabi Muhammadu Allah fa zai bayyana sunansu Abdullahi ibn Abbas ya faɗi yake cewa Allah da farko ma ya kawo sunansu su saba'in da sunansu da sunan iyayensu daga ƙarshe Allah ya sa aka goge saboda a rufa wa iyayen asiri domin akwai mutanen kirki a cikin sahabbai mutum saba'in shi ne Qur'ani yake cewa don Allah ya nuna mana da ke kare annabi ba ya zal munafiqun an tunazzala alaihim suratun tunabbihum bima fi qulubihim qul istazim Allah ya ce ga wa musu ya rasulullahi ku ci gaba da isgiranci inna Allah mukhrijum ma tazawu Allah sai ya bayyana abin da kuke isgiri da shi ne. bayan wannan abu ya faru sai aka samu za a dawo daga tabuka domin muna son kariyar mu shiga ƙur'ani kaɗai ba sai mun tafi wani wuri ba ma da ifi ya ce mana mun ja da ifin hadisi da aka dawo daga tabuka mutum goma sha biyu munafukai sai suka tsare wata hanya suna jira manzan Allah ya zo sallallahu alaihi wasallama take sai Allah ya turo mala'ika jibrilu ya ce akwai mutum sha biyu sun tsare wuri kaza ka tura wani ya kora su kuma Allah ya gaya mar me suka kunshi a zuciyar jibrilu zai gaya manzon Allah kaji kariya ya zo ya gaya masa a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tafiya ne a amma rubnu yasirin shi yake jamar raƙuminsa sannan a ɗaya daga cikin sabon manzon Allah afwan sunansa ya ɗauke shine mai korawa to sai da manzo Allah da jibril ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce to kai da kake korawa ka je ka kora musu ya je ya rinka dukan su ya rinka dukan su sai da suka watse sai ya dawo sai manzo Allah ya tambaye shi ya ce masa ata arifuhum ka gane su ya ce wallahi ya rasulullah ko ɗaya ban gane ba manzo Allah ya ce wani ne da wani da wani da wani da wani shi da ya je ya gansu ido da ido bai gane su ba amma annabi da ke can yake gaya mara sunayensu su sha biyu sai da annabi ya kirga masa su sallallahu alaihi wasallama saboda an nuna na da Allah yake ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kariya bayan wannan wannan shine dalilin saukan ita wannan wala in sa'al da uh, cewa ya zalu ma fi qur'an tunzala suratun tanabbi ma fi qulin qul istaziru qul istaziru inna la mukhrijum ma tazaru sai aka ce wala in sa'al tawb la yaqulunna inna ma nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'una la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum in yufa an ta'ifatin minkum tu'azzab ta'ifatun bi annahum kanu mujrimin ita kuma wannan aya tana da dalilan sauka amma mafi fitowa fili shine mutane ne guda uku ana dawa daga tabuka sai suka zo suna tafiya kan dawakansu su uku sai suna gulma suna maganar cewa annabi yana cewa wata ran zai je ci yaƙi zai je ci rum har ya bude biranen rum ka ji wani abun mamaki wai suna tajibi wai annabi yana ba kuma masu maganar wai masu sallah ne wai annabi na zai je bude rum kamar dai yanzu misali a ce maka wani sarkin yanka zai je yaƙi amerika ya mere ta ƙarƙashin mulkinsa kana ga zai yi to a wancan lokacin misalin ma fi haka wai manzo Allah zai je ya kwace rum har da garuruwan rum suna ta gulma suna taɗi su biyu su biyu suna gulma ɗaya yana dariya da aka gama ana gamawa ka san Allah da manzan Allah sai Allah ya yi maza ya ce to ga waɗancu sun yi gulma amma za su zo su ce maka da wasa suke yi Ka ji Allah da annabi Muhammadu za su zo tun ba su zo ba fa Allah ce za su zo za su ce ma a ah, kawai wasa ne muke yi ka san idan ana tafiya akan dawakai in tafiya tana da nisa sai ana dan raha ana dariya wai ka ji abin da za su gaya ne kafin su zo sai mai duka ya riga su ce za su zo za su gaya maka kaza da kaza da kaza kan sai ga su sun zo suka faɗa sai ya ce ya ce a ah, ai ga abin da ubangiji ya faɗa Allah ya ce in gaya muku wala in sa'altum la yaquluna inna ma nakhudu wa nal'ab in an tambaye su ce a ai wallahi ba da gaske muke yi ba kawai muna dan irin wasa da dariya din nan Allah ya ce a mul abillahi yanzu Allah wa ayatihi da ayoyinsa wa rasulihi da annabinsa kuntum tastazihuna su kuke wa izbiri Allah ya ce la ta'tazilu daga yanzu uzuri ya kare kad kafartum ba da imaniku kun zama kafirai bayan kun yi imani sai Allah ya ce in yufa wata ruwa in nufa ko hafs in move on ta'ifatin minkum to azdaq ta'ifatun bi annahum kanu mujrimin to anan shine shi wannan wanda yake dariya ya zo ya samu manzo Allah ce wallahi ya rasulullahi wallahi babu wani abu a zuciyata tsakanina da kai na zo na nemi ahuwa ina neman gafara a yafe mun ya rasulullahi ya ce yanzu ni ne za zo ana ta magana sau da Qur'ani kai na amu ahuwa ya manzan Allah ya ce to an yi ya ce to ina so ka yi mun addu'a ya rage annabi ya ce ina so ka yi mun addu'a ya rasulallah sallallahu alaihi wasallama kada in mutu a gida balle ma wani zai ce a shi zai wanke ni a wannan shi zai mun likafa ni duk ba na so in mutu a wajen yaƙi a wajen yaƙin ya mutu kuma ka san abun mamaki da ya mutu a wajen yaƙin an nemi gawar ma ba a gan shi ba eh mana saboda ya samu taubatar nasuha to wannan irin kariyar da Allah ke ba manzo Allah tsakaninsa da munafukai kenan da yake lokaci ya riga ya ja kuma farawa muka yi sannan abu na gaba saboda Allah ya nuna mana da yake kare manzon Allah Abdullahi ibn Ubay ibn Salul a cikin suratul munafiqun din din suratul tauba da yanzu shine wanda yayi wa manzon Allah duk abun da ake da cutarwa shine shugaba ba abun da bai yi annabi na cutarwa ba hatta gazafin da aka yi ummul mu'minin na Aisha lokacin da aka je gazwatu banil mustalik shine ya kirkiri ƙarya ya ce matar annabi ta yi zina a billahi abdullahi ibn ubayy lokacin kafin ya mutu bai da lafiya ya zo ya tarar da manzo Allah ya ce ya aika annabi ce yana so manzo Allah ya masa manzo Allah ka mun arziki guda biyu na farko ka bani mayafinka a lulluba mu idan na mutu na biyu ka zo ka mun sallah to me yake nema albarka a lokacin da yawan nan da yawan munafukai suka ce ah yanzu kai Abdullahi ibn Ubay ibn Salul ya kai ka nemi rigar annabi ya kai ka nemi sallan annabi ka sa muka cutar da annabi da yawa suka tuba manzo Allah ce zan yi duka ka san nabiyyu rahmati eh shi jawowa yake ko na mutum na kwacewa annabi jawo shi yake manzo Allah ya aika masa mayafi amma sabon mayafi ya ga sabo ne sai ce a mayar a roƙi annabi wanda annabi ya sa a jikinsa shi nake so har yanzu me yake nema albarkan abun da ya shafi jikin manzon Allah annabi ya dauka ya bayar sai na umar ya ce ya rasulullahi munafukin za a bawa riga ya ce ko na ba shi ba za ta masa amfani ba ka san umaru eh ai ai irin umaru muke so mu zama a taba annabi ai shiru ai in kai shiru to kuma yana aka ji umaru shi baya wasa yar gar ake yi ya ce munafukin za a ba ma ya ce ko na ba shi ba zai mara amfani ba Randa abdullahi ibn ubay ya mutu ya zo zai je sallah wani kauli an ce ma sai dina umar rike zafin annabi ya ce wallahi ya rasulullah munafikin nan ba za a sallah ba saboda wato yana jin zafi duk cutan da yayi wa manzon Allah ya ya so sa musu rai yanzu misali waɗannan wanda suke taɓa mutuncin annabi ai da mu suke yi ai annabi ya girme su bai san suna yi ba mu da muke son manzon Allah mu suke yi wa to yanzu misali waɗannan masu taɓa mutuncin iyayen annabin nan dan Allah mu mutu mu tafi aljanna su je aljanna haka za a yi ai bai kamata a haka ba kam kuma wallahi ba za a yi ba